lalle kuma shi kuma shi gashi ba inji ba eh, amma baya tsayawa almajirai suka hikima ta <laughs> to sannun ku kunji kuna azumi dai ko kai ma wannan me kai kai kuma sunan naka wannan wannan shi kuma mene shi da kwafta ne na wajen mai caji ko mm. ah. wannan fa wannan ɗaki a ah, to sannun ku